daidai da sha uku ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawab wallafan Abdurrahman bin Sa'ad bin Ali a shathari Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Har yanzu muna muƙaddiman wannan littafi da malam ya tattara bayanai masu matukan mahimmancin da in mun tsaya mun fahimce su za su inganta rayuwanmu da kuma aƙidanmu sannan su ƙara ma ibadunmu armashi domin za mu taka tsantsan dangane da irin zamantakewan da muke yi. A ƙashin gaskiya abubuwa suna faruwa da al'umman musulmi marasa kyau marasa daɗi. wanda waɗannan abubuwan ka kalle su ba ababen ne ke yin kansu da kansu ba mutanen ne ke yin su ko abun mamaki duk waɗannan abubuwan da mala yake zayyana mana ana yin su ne da sunan Allah shine abin takeici kuma ƙarshe al'amarin yana tattaruwa ya haɗu sai kuma ya ɓata addinin Allah wajibi ne mu tsaya mu gamsu ku ji irin bayanan da malam ya mana jiya kawai suna ne bai rika kamawa ba to kuma ya zama wajibi ga al'umma su tsaya su fahimci wannan abin da kyau lizalika sai mala ya ce domin waɗannan bayanan da muka gabatar tintintintina a baya ra'aitu ikhraja ma katabtuhu an da shi'a Ya ce sai na ga dacewa a wannan lokaci in fito da abin da na rubuta don dangane da aƙidin shi'a al'imamiyya al'isna a shari'a ala tariƙati su'al wal jawab a bisa hanya kamar na tambaya da kuma ba da ansa. wa ƙadarta aitul tisarahu mala ya ce sai tunanin anya littafin nan ko ba zan takaita shi ba saboda ma wannan littafin ba takaitawan takaitawa ne kun gano wannan da kyau ko saboda yana da girma sosan gaske da irin bayanan da ya tattaro kasha a ƙasa yake cewa bi unwan muktasar su'al wa jawab littafin ya zama kamar muktasar na su'alun wa jawab fi ahammil muhimmatul al'aqadiyya ga ababe waɗanda suke da matuƙan mahimmanci na aƙida lada shi'a al'imamiyya dangane da shi'a al'imamiyya. Fi aksar min arba'an mi'ati safha ya ce ya rubuta littafin kuma ya taƙaita shi ya ce ya zama bai wuce falle ɗari hudu ba haka aka buga shi yanzu wannan duka falle nawa ne wannan ɗari biyu da wani abu to shi asalin wanda ba a taƙaitan ba fa shi falle nawa ne ya ce kuma wancan fa an fayi aikin wanda ya zama min isdari ihida maktabatin riyad ya ce ɗaya daga cikin gidajen buga takardu da littattafai na Riyad su suka buga shi. Kun gari dobulin wannan kenan. To shi ne a sama yake cewa sun marta aitik tisarar muktasar. Ita sai na ga kuma a'a shi ma wancan muktasar ɗin ya kamata a ƙara taƙaita shi. Kun gano wannan da kyau ko? To shi ne wanda fake hannunmu yanzu. Tazkiran bi din, Ce domin faɗakar da al'umma abin da yake wajibi a addinance. walin ƙiyadil musulmina da kuma ƙoƙarin tsamo musulmi mimma a kada ba'adal maftunina lazina saka ƙofil fitina a riƙe hannunsu a fito da su don wasu daga cikin waɗanda aka fitina sun fada cikin muguwar fitinar da yawa jama'a yanzu abin takaici irin bala'in da shi'a suka saka mutane a duk duniya shi suke son su saka mutane a Najeriya. Kuma malaman ahalus sunna gaba ɗaya sun rabkana. Su tsaya su karantar da mutanensu illan wannan abin kafin abin ya taso ko ba wannan ke gabansu ba. Abin da ke gabansu shine malam wane ya fi su farin jini, ya fi su samun kuɗi, ya fi su tara jama'a, an ji sunan shi ko'ina. su ma ya za su cimma wannan matsayin. Ai, ba da ƙarfi da yaji ake yi ba, Allah ne kawai ke yi, amma ku tsaya ku kare aƙidar Allah, a ba za su yi wannan ba fa, ba ke gabansu ba sam, wannan yi nuna ba aikin musulunci suke yi ba. Shi ne Mala ya ce, domin a tsamar da musulmi daga abin da waɗanda suka fitinu suka saka su cikin fitina. saboda an fitinu wasu a ƙasan nan an sa cikin shi'a to su kuma yanzu zo suna ɗiban wasu suna saka cikin shi'a to wannan littafin zai taimaka wajen tsamar da mutane daga cikin wannan bala'in yanzu ko baka iya wannan karatun da ake karanta maka ba ba za ka iya biya ka maimaita ba ai za ka iya ɗaukan wannan saƙon a kaset ko a cikin bluetooth ka je kai me a memory ɗinka sai ka tura ma wani ka yi aikin amma kaji sai zamanto garinku gaba ɗaya yawo finta daga wannan karatun malaman ba sa yi kai kuma baka je ka isar da saƙon zuwa ga ‘yan uwanka ba Allah sai ya tambaye ka kuma wannan ya kamata a ce a yaɗa shi kafin azumin nan ma ya fita mutane su san ma halin da suke ciki na haɗarin da suke fuskanta kullu zalika malai ce duk wannan aikin fa muna yin shi ne hirasatan liddini saboda ƙoƙarin tsaro da kariya dangane da addinin Allah. Wa himayatahu minal adiyatin alaihi da kuma tsara addinin daga farmaki da ake ƙoƙarin yi ma addinin kullum wa ala ahalihi da kuma waɗanda suke bin addinin. A ɓata addinin kuma a ɓata ƙidin masu addinin. Malai ce wannan aikin da ya sa shi rubuta wannan littafin kenan. To shin kai ma ka shirya kai wannan aikin? don za ka zo ka ji gara ɓasan masu irin wannan aikin ba aiki ne na wasa kawai da mutane za su yi sakaci da shi ba sannan ka sani ka karanta littafi irin wannan yana tare da haɗarra sau da masu wannan aƙidan su kuma ko ta halin ƙaƙa za su yi ƙoƙarin hana faruwan abu kenan dama in baka shirya ba to baka shirya ba in ko ka shirya to ko ka shirya Ƙala Shekul Islam Ibn Taimiyya rahimahullah, Shehun Musulunci Ibn Taimiyya, Allah ya ji ƙanshi yake cewa, Falmar sadunal lil ilmi waɗanda suke dakaru da ke tsare ilimi, alaihim lil umma hifza ilmi din, to yana da yana daga cikin haƙƙin al'umma akan malamai dakarun ilimi, su tsare ma al'umma iliminsu. wa tablighuhu da kuma isar da ilimin ga al'umma fa idza lam yuballighuhum ilma din in aka waye gari malamai basu isar da ilimin addini ga al'umma ba aw dayya'u hibzahu ko wajen kiyaye ilimin ba su kiyaye da kyau ba sun yi sakaci kun ga abin da nake gaya mu ɗalibai kullum ko ana karantar da ku ku tsaya ku natsu kuma ku zo makaranta kullum sai su ana ganin kamar matsawa nake ba matsawa nake ba ni na san kila abin da kai baka gama sanin shi ba me nake nufi da wannan halin da ake fuskanta a kasan ku an kusa yanayin da wannan karatun daga kana samun shi banza bi ko an kusa lokacin da za a daina to bari a zo marmaza marmaza karantar da ɗalibai da yawa a ɗan lokacin da ake da shi su kuma sai su ga wai halin zai ci gaba a haka ne sai ce ya tafsiri ya tsaya wani karatu ya karatu da kaza ya karatu da kaza bai kai ka sa abin da kake yi ne kai ba kana cikin afa manyan shi mu kibban ala yi ba kai fa kana tafiya upside down ne ba Ba ka san ma abin da duniya take ciki ba kun gano wannan da kyau ko yanzu mutanen Maidugurin an gaya masu cewa halin da suke ciki a yau shekara goma ba za su shige shi za su yi dani shi za ke ƙoƙarin mutane tsaya su fahimci addini kuma su fahimci addini daga inda sos ɗin addinin daga inda aka san shi ba kowane ɗan habba wa dabba zai zo ce zo shi ke na zaune a ɓatar da kai yau kuma cin da dama so kike a karanta larabci daidai aka fassara ba daidai ba ne dole ka ce haka ne me bambancinka da wanda aka sa alayyahu aka ce mashi hama ce to don wulaƙanci hamaci za ka taya min Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To shi ne sai yake cewa, kasu tozarta mu mutane haddace ilimin, kana zalika min a'azami zulmi lil musulmina. Malamai su yin aikin kiyaye ilimi da koyin ilimin da ya kamata da isar da ilimin san da ya kamata ga al'umma, to wannan shi ne zalunci mafi girma da ake ma musulunci da musulmi. Gara kwace kuɗinka da hana ka ilimi musamman na ƙida irin wannan. gara an she kuɗinka da ƙi maka tafsirin alkur'ani irin wanda muke aya ɗaya ne fa ku ji fa har yau ayan ba fassara ta ba ana ta ƙoƙarin shiryar da mutane zuwa ga abin da ya kamata ne amma fa in mun so zuwa yanzu da mun gama suran tintini haka ne amma za a sauka baka san inda aka sauka ba ba ka da masaniya kuma ba an karar da kai abin da ake son ka an kara ba wannan shine manufan saukar da alkur'ani Allah madaukin sarki ya kiyaye Malam Ibn Taymiyyah ya ce wali haza qala Allah tabaraka wa ta'ala da wannan ne sai Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna kaga masu ɓoye abin da muka saukar minal bayyinati wal huda na addini da shiriya da ilimi da saƙo min ba'ad ma bayyanahu linnasi fil kitab bayan da mun bayyana ma al'umma wannan a littafi dalla dalla ula'ika yal'anuhumullah waɗannan mutane su ne waɗanda Allah ya la'anta wa yal'anuhumul la'inuna sannan duk wani ma mai la'anta dole ya la'ance zai ce Allah ya tsine masa albarka suna kallon gaskiya ƙiri-ƙiri sai su ɓoye ko su canza mata sura ko su birkita ta domin cimma wata manafa Allah ka tsine masu ɓoye gaskiya albarka fa inna zarara kitmanihim saboda cutarwan da ɓoyewansu ga gaskiya ke ma al'umma ta'adda ilal baha'im, wannan yana zuwa cutar da dabbobi, wa ha da makamantansu, humul la'inuna, to sai masu tsinuwa su rika tsine masu hattal baha'im. Mun gano wannan da kyau ku? dabbobi suna addu'a suna tsine ma irin waɗannan mutanen. Ba na makaranta a cikin tafsiri ba? wannan su ma fasikai ne masu yin fasikanci fa suke saka dabbobi cikin bala'i amma su dabbobin suna tsine ma fasikan to haka malaman da suke karantar da bid'a suke karantar da son zuciya suke karantar da abin da yake shari'a ne na Allah ko su ta ilimi yayin koyon shi ko ba su kai ba su ce sun kai duk wannan yana daga abin da ke haifar da bala'i da musiba cikin al'umma yanzu kalli bala'in farko da ya faru yanzu su wanda suka tada wannan abubuwan za ka yi haɗa su da malam jafar eh amma mutane saboda zalunci sai suka ce wai jafar na masa hasada ne jafar wai na masa hasada ne an ga nasu ya taso da ilimi wai jafar na hasada astaghfirullah a Najeriya na akwai wanda ya isa jafar ya mahasada ne ina fatan mun gano wannan da kyau aka yi ta wannan abu kirikiri sai addinin sai zama siyasa shin da namu ne irin yadda su musailama suka dinga yin annabtan ƙaryan nan zamanin annabi kowane unguwa su ma sai suka ce kai ma namu kana da baki kai ma meke haka ba suka yi taifa zamanin annabi shi sa annabi ya ce kafin tashin kiyama sai an samu annabawan ƙarya talatin da uku dukkan suna da'awan annabta kuma jama tun da ake rintan kujera mafi girma kujeran annabta ka gaya min kujerar da ba za a rintanta ba to har dabbobi suna tsine ma masu ɓoye gaskiya albarka, suna masa tsinuwa da tofin Allah tsini. Kenan suna masa Allah tsitsi kenan ko? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace, shi sa ka yi hankali, ka tsaya ka koyi ilimi in ka ƙi ko za ka sha mamaki yanzu ta wannan ilimin da muke karanta a littafin nan, kai da ka raina kanka kake ganin kai ba bakin kowa ba ne, mai yiwa kai da kai Allah zai yi aikin. mu kawai za mu zama mun tara ne kai kuma ka kwashe da kai Allah zai aikin mun gano wannan da kyau ko yanzu wani yana can garinsu kai da za ka ɗauki wannan a wayanka ka je mashi da shi ka ce shi ya ji sai ya yi aikin da munan ma ba mu yi ba shi sa da kake aikawa da saƙon to kai ma sai ka shiga cikin masu tsinuwa wanda za tsini ma baka sa'a wannan aikin ba na wasa ba ne aikin ya da'awar annabi kowa sai ya yi ka shiga mota ne za ku je waje kaza ka ga mutum da waya ce buɗe bluetooth ɗin ka zan turo maka wani abu ya ce menene ka ce za ka ji ina buɗe sai ka tura mai waɗannan karatukan duka in ya je gida ƙarshen ta ɗan shi'a ne yana ji sai ya natsu ko da ya ce sai ce bare kai malamin shi in ya kai malamin to tunanin malamin ƙila ya fara canzawa daga nan aiki ya faru Ƙila kuma ahalu suna nema malami ne Ila ko ba malami bane ɗalibin ilimi ne zai iya kai malamin shi ce ji karatu kuma daga nan an yi ma malamin allura ƙarshen ta ya aikin da mu ba mu maye ba jama'a haka fa ake yaɗa da'awa da ƙundun bala amma irin waɗannan bayanan sai mu zo sai mu yi sai in bida sai su carab su ɗauke su sai je sai su rika yaɗa me nasu da'awan ta hanyar banna wanda wannan ba daidai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sauwaka. Wannan bayani ma ce karanta majmu'ul fatawa a mujalladi na 28 shafi na 187 wa qala al-imam bin Baz al-imam bin Baz Allah ya gafarta mai yana bayani dangane da majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yace ammal kutubul muallifa yace littafan da aka rubuta su fil aqida wanda suke bayani akan aqida ta jawabi ta jawabi ta jawabi Can sai ce wa min ajima izalika. littafin da ya fi tattara bayanan aƙida kyakkyawa fatawa Shekul Islam Ibn Taimiyya, ya ce ba kamar majimul fatawa na Ibn Taimiyya. Na yi na yi ɗalibai su karance littafin nan zingi. Karance shi za ka yi min awwalihi ila akhiri. Duka. Mala ya ce, Tuhufatul Ikhwan bi ajubatul muhimma ta ta'allaku bi arkanal Islam, littafin da bin baz zai faɗi wancan magana kenan a shafi na 37 zuwa 38. Kun da ji magana da Ibn Taymiyyah faɗi ko? Dole ne a isar da ilimi in ba ka ba tsinuwan dabbobi ma kaɗai ya ishe ka. Wa qala aidan har ilawu ya ce, Farraddu ala ahalil bid'a wanda yake ma ‘yan bid'a raddi da muƙurƙushe shubuhohinsu da danne bid'ansu ya murƙushe ta mujahidun shi ma mujahidi ne hatta kana yahya buni yahaya har yahaya ɗan yahayan laisi yake cewa azabbu an sunna afdalu min jihad wanda zai tsaya yana kare sunnar annabi yana rusa bid'a to ya fi fita jihadi takobi da takobi wanda zai zauna ya zama sojan kara sunna kana raina kanka wannan kara sunna da kake a kasuwa da wajen aikinka da wajen hiranku da wane ne jihadi kake yi mun gano wannan da kyau wasa kake yi isar da wannan alherin garuruwa da kake yi jihadi kake yi in ka mutu a wannan yanayin Allah da darajar shahada za ka samu ba maganin wasa ne ba fa in dai ka dai ji a littafinka ya ce wannan ma ya mafi jihadi in ji haya ɗan haya almajirin wa imam malik wannan bayani ya ce karanta masdar sabik wancan masdarin da muka gama karatu a ciki malin ya kawo to shine sai ke cewa wazada zahabiyu an samu ƙarin bayani cikin zancen al'imamu zahabi wanda zahabi ya rasu hijira na da shekara 748 Allah ya ji ƙanshi fa yahaya. li yahya yace sai na tambaye yahaya. ar-rajulu yunfiqu malahu a'a mutumin da yake ciyar da dukiyan shi wa yat'ibu nafsuhu kuma yana wahalar da kanshi wa yujahidu kuma yana jihadi fa ga dukiya ga ran shi ya bayar ya fita yana gwagwarmayin jihadi yaya fa sai ya ce fahaza afdalu minhu wancan da ke kara sunna yana faɗa da bid'a ya fi shi ƙala sai ce na'am bi kasirin ƙwarai da gaske tazaran ma da nisa wancan zai iya gama jihadin gaba ɗaya mutanen su tabbata a bida'a haka ne amma ana karantar da sunna ku ita kanta bida'a da kafirci gudu take yi ku karantar da sunna da gaske ku gani hatta iskancin da ake a gari za a daina duka ta amma idan malaman suka yi yunƙura za su karantar ne to su fasa kan sai su shiryo abin da zai shagaltar da su idan aka shiryo masu abin da zai shagaltar da su su kuma suka shagala to shi kenan an riga an samu matsala kenan ba wanda zai gyara Allah ya sauwaka ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة laha da wannan ne magabata na kware da limaman musulunci suka tsananta inkarinsu ga bid'a ai albilil bid'a suka tsananta kaji ana ta magana kan bid'a sai ji mutane suna cewa ku kullun kenan wa'azin ku bid'a kuna zagin mutane kuna kaza ba san kai jihadi kake yi ba wasahu bi ahliha min aqtar al-ardi kuma suka rika korototan bayanai ga 'yan bid'a a kowane sasanni na duniya yana daga cikin raddin da wannan yi kuwa na alkhairin da ake ma ‘yan bida don su bari rubuta irin waɗannan littafan da karanta su. Kuna fahimtar wannan? Wa hazzaru fitnatahum ashaddu tahzir kuma suka zo suna tsoratar da mutane fitinan waɗancan ‘yan bid'a mafi kaiwa matuƙa wajen tsoratarwa, wa balagu fi zalika kuma suka kai matuƙa wajen wannan aikin. Malam yubaligu mislahu fi inkarar fawahish. irin yadda suka kai matuƙa ma wajen inkarin duk wani iskanci da alfasha da mutane suke a bayan ƙasa. Mun gano wannan da kyau ku? Yanzu misali in ka zo ka ce alfasha wanda yake ƙauye ji wannan ba zai gane abin da kake nufi ba. Amma ka ce iskanci to shi ya fahimci abin da kake nufi. Mun gano wannan da kyau ku? Ya gane. Shi yasa wani lokaci kalmomin da muke amfani da su na Hausa ba kowa ne kasafai yake ji ya gane me muke faɗi ba. da yawa ba sa fahimtar ba me muke faɗi to shi sa lokaci sai in yi amfani da kalman karara in na faɗa ƙila wani na can wani waje in ya tsinta sai ce to yanzu ya fahimta Allah ya maɗaukin sarki ya sa mu dace wa bala gufi zalika ko malaman suka kai matuƙa wajen inkarin bid'a da faɗa da ita malam ya baligu mislahu fi inkaril fawahish irin kaiwa matuƙan ma da ba su yi wajen inkarin duk wani alfasha ba, wa zulm da zalunci wal da ƙetare haddi. Za ka zo ka ji suna cewa yanzu duk abin da ake a ƙasar nan ana zaluntar mutane, ana cutansu, shugabanni suna abu ba daidai ba, duk ba ku yi wa'azi ba, duk ba ku hana wannan ba, sai kaza sai bid'a kullum eh ai bid'a ita ta haifi waɗancan abubuwan. Don duk wani azzalumi da ka gani a wani malamin bid'a da ya ce mai ya tayi ba komi. duk wata karuwa da duk wani ɗan dauda da duk wani ɗan luwaɗi da duk wani macuci, to akwai wani ɗan bid'a da ya ɗaure mai gindi ne a cikin addini ya ce ya yi. To bari mu ɓarar da shi ɗan bid'a, ka gani waɗannan abubuwan da kake ji da gani za ka neme su ka rasa su. Tama mutum bai fahimci inda abin yake ba ko, sai ya gama shirme gaba ɗaya daga baya sai ya zo kuma yana ƙoƙarin zai mutane dabara, wai bari ya gyara, sai ya ce a'a cin da kai ma ɗalibi ne shiga cikin ɗalibai cin da baka da kan gado to sai ya ce is madarratul bida kun ga cutar wanda bid'a take yi wa hadami halid dini da kuma rugurguza addini da bid'a take yi wa munafatu halahu da kuma yanda gaba ɗaya bid'a take mai da musulunci da addini da mutunci da ɗabi'u na ƙware tarihi ashaddu ya fi ƙetare haddi da zalunci da alfasha illa ma. Domin wanda yake zalunci ko yake alfasha na zina ko luwaɗi ko maɗugo ko ma ko menene bai fa taɓa yin wannan abin yana cewa addini yake yi ba. Shi kan shi ya san ba daidai ba ne, in ya ga malamin shi ma ko wani dattijan unguwarsa ɓoyewa zai yi. Amma mutumin da yake aikata bid'a in ya ga malamin shi ƙara dagewa zai yi. don a gan shi a cikin aiki da himma da ƙwazo. Haka ne? Yanzu sigari ne mutum yana sha in ga malamin shi sai ya ɓoye ta. Wani saboda ma jin kunyan wannan laifin da yake yi sai zama shi ne sanadiyan ƙonewan tufafin shi ko ƙonewan jikin shi. Haka ne? Amma da zai zo yana ɗauke da carbi yana ja, carbi ba bida ba ne, sai ga ƙaɗaga da malam ya gani, ni zakiru ne. Haka ne ko ba haka ba ne? ashe illan wannan tafi wancan kuma annabi ya faɗi laifi ya ce ma haka fi nafsika wa karhita an a alaihin nas shine abin da ke ma ƙaiƙayi a rai ba ka san kowa ya gani amma shi dan bida so yake bayyana a ji a gani yanzu misali misali nake buga hayaniyan da waɗancan mutane suke sa a masallacinsu wai zikiri da asuba don Allah wannan wannan abin annabi ya a zamanin shi don Allah jama'a, kuma yanzu wannan abin da yake an ce zikiri ne, don Allah ka zikiri yake. Da ma subhanallah ko walhamdulillah ko wallahu akbar aka sa wannan shine zikiri. Amma yanzu wannan waƙan don Allah shine zikiri. Kawai sai a yi shiru a bar wannan don ana jin tsoron an jima kasi zagi, an ɓata tunanin mutane, an ɓata tunanin samari, yanzu akwai sauran don ka ce wannan ba zikiri ba ne, je zai kaman ya mutu. sai ka zaunar da shi ka ce sauraro waɗannan kalmomin tsakaninka da Allah waɗannan kalmomin zikiri ne zikiri ne tsakaninka da Allah in ba ka zaka jana kai kai kai wai shi ma wannan menene wannan kai kai wai shi ma wai zikiri ne wannan kaji an yi wani cara kaman caran zakara ko guda wai shi ma zikiri ne kun gano wannan da kyau ko Amma ko wani malami da je yana bayanin zikirin fasa ai, shi ma diya ka irin wannan abubuwan. Wallah mala in ka ji za ka ji abin takaici ba dan karami ba, duk an gina matasa wanda ya kamata a ɗibe su a karantar da su addini a aka wannan shirman. Yanzu irin wannan hayaniyan ne ake a foli nan? Ka zo foli kawai a rika karantar da wannan shirman? Kuma ba wannan shi ya bude kofan waɗannan da suka zo suka ce in yasu Allah ba ne? Kaga da kusan wannan wannan shi ne asalin abin da ya buɗe wannan ƙofar. To shi kuma wanda ma ya fi su duk taɓar gaza, da ya shi kuma sai ce me? Shehu ɗan aljanna, shehu ne ɗan wuta. Eh mana, waka ya yi a ɗan nan garin ne ɗan kusfa ne, a nan zari ya yi, ya ce shehi ne ya zo a kaza ya ce kuma shi ya bayyana a haƙiƙanin ɗan banza. To ina ruwansu? in dai ƙwaya ne shi ma ba ya sha irin tashi ba kuna fahimta da waɗannan abubuwan ga su kuma mun mun faɗa yanzu a ce mun zagi shehi mun ba zagi shehi ba mun dai bayani akan sha sha sha to kuma dole masu kare gaskiya sai sun yi wannan A kan wannan ne fashe wannan zare suka haɗu wai sun ɗauka ɗan izala ne ya yi. suna shirin wazaje suka yi shekara sai aka ce ɗan gidan malam usman ne kuma ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan garin dara za ta ci gida dole aka yi ne hakku kafa wani zo yana shi wallahi in ma za ka taɓa Allah je ka taɓa shi in za ka taɓa manzan Allah je ka taɓa shi amma wallahi in ka ce za ka taɓa shehunan mu za ka ga bala'i idan mu rufewa zai komi mu ga daman mu yi, mun gano wannan yanzu zuwa suka yi suka ce duk wanda ya karanta salatul fati kafa ɗaya fi qur'ani an yi wannan ko ba yi ba eh tsama ya fi ana nan sai ga wani shi kuma ya zo ya ce akwai difa hashazin shi kuma karanta difa hashazin ya fi karanta salatul fati so miliyan ɗaya to ana nan shi kuma wani zai zo ya ce ga nashi shi kuma ya ma fi difa hashazin shi kuma difa hashazin kafa uku za ka yi in ka sake wuce kafa uku abin da ya same ka to ba ruwan shehi iyaka abin da aka baka kenan to kaga si ta yi can ga su gada Allah shi kyauta wannan bayani ma laje ka duba littafin madarijus saliki na fi manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in juz'in farko shafi na 372 lil allamatu bin al-qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi to jama'a don Allah ku ji waɗannan bayanan da ake gabatar mana. Ya kamata mai ƙasa a gwiwa wajen koyon addininmu da tsaya ma sunna da ƙoƙarin faɗa da bida'a. Ina gan duk wanda ya ce wannan abin a bari ko a daina faɗin wannan bai ma san me ake ce ma addinin musulunci kwata kwata kuma bai fahimci ma zuwan annabi duniya ba ko bai ma gane irin illan da waɗannan abubuwan suka mai da suka musulmi suka mai da musulmi bayan baya ba dan na rantse muku da Allah waɗannan bidoyin su suka mai da musulmi baya yanzu ka je ga taron maulidi irin da ake tara matasa duk waɗannan matasan ba ba su da wani amfani wajen yaɗa ilimin addini da za a zaunar da su shehi ya karantar da su littafi irin wannan da ilimi kyakkyawa a ɗibe su a zuba su a Najeriya cikin shekara ɗaya duk wani arni da ke Najeriya sai sun musuluntar da shi amma an an dankwafar da su sai dai su zauna da al'asar a inuwa su ci gyaɗa su ci masara su yi ƙarya su tashi kawai shi kenan su kansu ba san me suke yi ba sai kawai wanda wanda aka ce mazakir ne ka ga rike tarbiyyar haka ina da biya hanya yana ka da shi can na ga wani na ce a ramar carbin sai kyalkace da dariya sai sa aljuna shi a'a na ce ka ara min ya ce ala gafar tawala ashe ya sani ni ban sani ba sai mai da abin shi alju sai ya wuce sai ka gani ba ka zauna lafiya ba shi shehin da ya ce ka rike ba a ganin nashi fa amma kai da yake kai ne mahaukaci ka fito da naka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum